At the moment, my ministry is supervising road and bridge contracts nationwide. This government is focused on renewing and expanding that infrastructure. A nan ministan ayyuka da gidaje Baba Tunde Fashola ne yake bayani cewa a yanzu haka yana sa ido ayyukan hanyoyi da gadoji sama da ɗari bakwai a faɗin ƙasar wanda in aka kafa wannan manhajar za ta zama kamar wani tabaran hangen nesa ne da gwamnatin tarayya za ta rika kula da ayyukan hanyoyin da kuma sa ido a kansu. To sai dai kwararre a fannin tsangayar diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma mai sa ido a harkokin gudanar da mulki a jami'ar Bez da ke nan Abuja. Farfesa Usman Muhammad ya ce akwai ayar tambaya a wannan yunkurin. Me ya hana a kafa wannan manhaja tintini sai yanzu? Kuma a can baya nawa aka kashe akan wa'innan hanyoyi da aka ce an ba da kontraki sai a kawo a sa su mu gani mutane su yi bibiya domin dukkanmu muna da rai dukkanmu muna najeriya kuma dukkanmu mun san hanyoyin da muke tafiya daga nan har kano mun san hanyoyi idan aka ce hanya an yi ta tsakanin kaduna da kano a kaza ga wanda aka ba ai sai mu bi diddigi kuma ma wasu hanyoyin har yanzu an ƙi gama su an kasa gama su saboda rashawa da cin hanci tsakanin fadan shugaban ƙasa da su masu aikin da 'yan majalisa har yanzu an rasa wane ne za a rike a ce shine umar aba'isin kin gama hanyar kaduna zuwa kano ai ma ko transparency international ba kwanan nan suka yi wa gwamnatin raddi ba shi ma shugaban kungiyar muryar talaka na shiyar arewa maso gabas sale bakuru sabon fegi da maturu ya yi tsokaci wannan abu ne wadda in aka yi shi duk wani dan najeriya zai yi farin ciki sakamakon kuwa zai ga inda kudinsa yake tafiya idan har gwamnati daure ta yi wannan to darajanta ma zai ɗagu a idon al'umma musamman talakawan najeriya amma fa sai dai akwai sharadi idan har su masu kishin najeriya za su yarda da haka wato ina nufin kamar yan kwangila sakamakon cewa su abin ba zai yi musu daɗi ba amma ga kwararre a kimiyyar gina hanyoyi injiniya rabi'u sa'id ya yaba da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka a gaskiya wani abu zai taimaka sosai in dai an yi shi yadda ake aka so a yi shi din kuma an yi tsakani da Allah domin zai saka kowane mutum ya san irin halin da ake ciki na gyara gyaran tituna da ayyukansu da ake a yanzu alal misali a yanzu kowa ya sani akwai hasashe akwai kirar da ake yi wanda ke babu wata hujja a kai akan cewa wannan gwamnati ta mai da hankali wurin yin aikin nan na tituna a kudu maso yamma na ƙasar nan wato south west kenan kasashen yarabawa to haka idan akwai irin wannan mahaja za ka iya tsama ka duba ga wani irin titina ake a kasashen yarabawa wani da ake a kasashen inyamurai wani da ake a kasashen hausawa da dai ko ina a cikin kasar nan kuma ka sani sai dai an yi kasafin kuɗi an ce an kashe kamar biliyan goma za a sa a titin kaduna zuwa abuja kuma ana tana za a kilomita kaza da shi kana iya duba a koda yaushe ka duba ga cewa yaya ake ciki ya wannan aiki ke tafiya haka da sauransu hakikanin gaskiya zai taimaka wa su manya kamar shugaban kasa ko kuma wasu daga cikin gaggagaggan mutane wannan kasa ba su iya zuwa su bincika ayyukan da ake ba domin su irin ayyukan da ake yi na ce tana a ko'ina a fadin kasan nan amma duk da haka dai ba wani abu ne da ake tunanin zai kawo kuma ci gaba idan dai har ba tsaye an gyara yadda ake ba da kuɗi a wannan gurare ba da kuma irin kwangil da ake sakawa da kuma irin jajircewa da ake rulawa da irin ayyukan da ake. baba tunde Fashola ya ce za a samu masu kula da manhajar 36 a kowace jiha tare da daraktocin shiya su shida. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.